asabar sha ɗaya ga watan Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma yammaci na a nawa ga wata ne yau na gaskiyar ma wanda kuma yake yammaci na ashirin da takwas ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci mai albarka masallacin markayi alhaji musa wani ana kasa ya fiye shi ya mishi rafa da ke wannan gari na lafai a cikin kitan kai da tarihin najeriya a irin wannan lokaci da muka saba gabatar da darasin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma na watan ramadan da wannan shine majalisinmu na goma yayin da muke cikin tafsirin suratul isra'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 وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله جل وعلا ya ci gaba da cewa wani ƙarfin ramta bane adam kuma lallai mun karrama ɗan adam mun ɗaukaka darajarsa wa hamalnahum fil barri wal bahri haka kuma muka ɗauke shi a kan ruwa da kuma dandariyar ƙasa wa razaqnahum min at-tayyibati muka kuma azurta shi daga daɗaɗar abubuwa wa faddalnahum ala firin mimman halakna tafsila muka kuma fifita shi akan da yawa ko mafi yawa daga cikin ababen halittar mu fifitawa wanda take ainihin a yammacin jiya mun fassara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal tare da bayar da misalai na irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama ɗan adam da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka darajarsa da matsayinsa akan halittu baki ɗaya. Allah ta'ala ya ce wa razaqnahum min at-tayyibat wannan shine kan gafar da muka tsaya. Ana Allah ta'ala ya ce kuma mun azurta shi daga data da daga cikin ainihin wato abubuwa waɗanda suke na amfani. lattu wa razaqnahum min at malamai suka ce shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ɗan adam da shi na dada abubuwa na ci da sha da kuma dada ɗan abubuwan da za su ta masa rayuwarsa ta duniya Allah ta'ala ya azurta shi da abinci wanda yake jaddada wanda kuma yake halal kamar yadda ya azurta manzanninsa da annabawansa da abinci wanda yake na halal wanda yake kuma mai daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir Allah ta'ala ya ce ya ku manzanni ku ci daga data ɗan haƙi da muka azurta ku da shi kuma sannan ku yi aiki na gari lallai ina ganin duk abin da kuke aikatawa haka mutane su ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ku zo min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ma'ana ku ci daga data ta abubuwan da muka azunta ku da shi kuma sannan ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala idan har kun kasance daga sai Allah ku bauta da ka data ta anan malamai suka ce shine duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ɗan adam da shi na daga 'ya'yan itatuwa da ainihin wato tsirrai da nau'ika na nama da kuma nau'ika na ainihin wato nono kuka ce madara duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke daɗa in ka ɗauki tsirrai abubuwan da ake dafa ko abubuwan da ake ainihin samun su daga tsiro wanda za a shuka ya fito za mu ga dukkanin abubuwan da Allah ta'ala ya umarce mu da shukawa su fito mu ci abubuwa ne waɗanda suke daɗa suna da daɗi a baki kuma sannan suna da amfani wa lafiyar jiki haka dukkanin wani abu na 'ya'yan itatuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya halatta mana ya ce mu ci za mu ga abubuwa ne waɗanda suke masu daɗi a baki abubuwa ne kuma waɗanda suke masu amfanarwa da lafiya haka nau'ika na nama duk abin da Allah ta'ala ya halatta mana na nama za mu ga cewa abu ne wanda yake mai daɗi a baki lokacin da ake cin sa kuma sannan mai amfani ne ga lafiyar jiki haka dukkanin wani nau'in madara ko wani nau'i na nono da Allah ya halatta za ka samu cewa mai daɗi ne a baki kuma mai amfani ne wa lafiyar jiki dukkanin abin da bai cika wannan sharuɗa guda biyu ba to ke zama halatta ma'ana ya kasance ba shi da daɗi a baki kuma ba shi da amfani wa lafiyar jiki sai dai ya cuta ina fata amfani ta. da haka malamai suka ce a ba shi ne abinci ko abin sha wanda ya cika waɗannan abubuwa guda biyu din mai daɗi a baki mai amfanarwa ga ainihin wato lafiyar jiki shi yasa ibn kafir alaihi rahmatullahi yake cewa abin da Allah ya ambata da at-tayyibat anan shine dukkanin wani abu wanda yake mai daɗi na 'ya'yan itatuwa ko na abinci ko na nama ko na madara nau'ika kowane iri na waɗannan abubuwa wanda zuciya take ganin su ta yi sha'awar ina ma ta samu wannan abin don ta ci ta amfana da shi kuma abin da ya kasance yana da daɗi lokacin da ake sa a baki kuma yana da kyau a lokacin da ainihin wasu aka kalle shi kun san abu wanda yake mai daɗi shi tana ganin sa da ma san mai daɗi ne ko da baka ci shi ba ina fata an fahimta kana ganin sa a ido ka san cewa wannan abu zai yi daɗi ina ma dai a ce za a ɗan ce gani bismillah kan ɗanɗana ina fata an fahimta ibn kasir ya ce to wannan shine ainihin wasu akwai tayyibat ya ce kuma at ba nau'ika na waɗansu abubuwan bayan abinci yana shiga cikin at ba, kamar ainihin wato tufafi wanda yake mai kyau yana daga cikin akwai tayyibat Allah ta'ala ya hazarta ka da abin da zaka sa na tufafi tufafin da yake da kyau za ka gani ka yi sha'awar tsakafiya kuma ka sa ya burge ka ka ji cewa ya yi maka so a jikinka ka ji cewa ka goge wa Allah akan wannan ni'ima ya ce wannan yana shiga ainihin wato a fage ba dukkanin nau'in tufafi da bawa zai sa a jikinka ya sirta shi ya kuma yi mata kyau in ya kwalliya ya ce yana cikin ainihin wato a fage ba yake dukkanin wani nau'i na ni'ima da Allah ya karanta bawa wanda zai amfani da shi ko wanda zai ko wanda zai sha ce ya shiga cikin ainihin wato babban gida ina fata an fahimta sa Allah ya ce wa razaqnahum min at-tayyibat kuma mun azurta su ainihin wato daga dadada na abubuwa shi yasa a cikin tafsirul wasit sanbawi alaihi rahmatullah yake cewa Allah ta'ala a nan yana gaya mana cewa ya azurta mu da falalarsa da kyautatawarsa da dukkanin wani abu wanda yake mai daɗi sawa'un abu ne na sha ko abu ne na ci ko kuma abu ne wanda yake na tufafi wanda in mun yi amfani da shi za mu ji daɗi wanda kuma ba ma wadatuwa sai da wannan abu duk abin da aka ce in babu shi ba za ka wadatu ba ya ce shi ne akwai yanzu a rayuwarsa in babu abinci ai ba za ka wadatu ba in babu abin sha ba za ka wadatu ba abinci da abin shan ma kuma ba kowane abinci da abin sha kake bukata ba dole kana bukatar in yau ka ci wanda bai da dadi gobe ka ci wanda yake da dadi. bal ma in son samu ke duk abin da mutum zai ci in son samu sane ya ci mai daɗi duk abin da mutum zai ci in son samu sane ya ci mai daɗi sai ya zama na muhala a yadda mutum zai shi ne zai rika ido ya ci mara dadi yabba ya tafi akwai abin da in an baka za ka ci ba wai don kana so ba sai don maganin yunwa ina fata an fahimta sai don maganin yunwa wani abu kuwa in aka baka ko ka koshi sai ka san yadda ka ci ina fata an fahimta ko ka koshi sai ka san yadda ka ci saboda ne kana da sha'awar wannan abu kana da sha'awar wannan abu ko ka koshi in yadda ka sai ga koshi sai kai tunanin wata hanya za ka bi domin ka ci wannan mun taɓa zuwa wa'azin jamhuriyar Nijar wani bawan Allah an dajira da Allah ya saka mishi da alkhairi ya fara mishi lafiya ya gayyace mu wa'azi a maraɗi muka je yana daga cikin manya manyan mutane da suke taimaka wa tafiyar suna da addini a cikin wasu maraɗi a Nijar gaba ɗaya har ma da nan Najeriya lokacin da muka je mun tafi daga nan eh, daga Kano tun safe muka tsaya a katsina muka yi kuma juma a katsina muka yi wa'azi da yamma sannan muka kama hanya muka tsara samara an je a gajiya ga yunwa mana so da kowa ido ya zara ya matsarin zare ake cewa ana buƙatar dai a dan samu abin da za a kai ciki dan in dare ya yi a ji daɗin wa'azi to sai aka shirya mana wata liyafa ta cin abinci da ko wani ɗan uwana ba zan faɗi sunansa ba yana jina. malami ne daga cikin yan uwa malamai da muke da'awa da su a Kano da aka ana kawo abinci yana da matsala ta ulcer irin chronic din da bai iya zuwa yunwa da aka ana kawo abinci ga shinkafa irin basmati din nan zara zara malam zamiya ta jage da ta sha naman kago da naman kaza a kan wakan lawo ya ɗauki faranti ya cika da shinkafa da taliya da miya da nama sai da ya ci shinkafan ya gyatse ya sha ruwa ya ce alhamdulillah sai ga ana fito da wasu taɓaki-taɓaki na daban an fito da wani ɗan kwalla aka babba ana buɗewa sai ga soyayyen tashi aka ƙara buɗe wata sai ga farfesun naman rago ga wani abu an yi rafi sai ana buɗewa sai ga rago a bankara da an gasa shi duk wani nau'i na nama ne a wajen nan kifi tsuntsaye hidi ba ba na jin da akwai wanda ba gani ba sai ga wannan bawa Allah yana kallon naman nan yana hararar yana hararar shinkafa ga shi da ya kwashi kuma yana so ya tashi ya ce wani fa ina zuwa ya je bayan gida ya tsira hannu ya tsira <laughs> ana so a rage na cikin da aka zuba wani wannan shi ne a tsange ba ka koshi amma tana Ya yasa aka ce in ka je ba ta kada ka buɗe ciki ke ta zuwa wa kamar jaka a kadan yi dan sama sama ake cewa da Allah ba ka sani ba wani abu yana jirgin baya da in ka zauna ka buɗe ciki kai kai ta ci mana kamar gara sai bayan cikin ya gama cika kuma za ka ga a cikin kana so ka ci amma babu ya ya ka irin waɗannan abubuwa ɗin su ne ainihin wato a tsayiban Allah ya ce wa fasallahu ala tafsirin mimman khalaqna tafsila kuma sannan muka fifita shi kan adam a kan mafi yawan ababen halittar mu fifitawa wacce take ainihin wato wasu daga cikin malamai sun ce a ainihin wato a tafsir da Allah Ta kala a nan ya ce ya fifita ɗan adam an ya fifita shi ne mai sa'irin haiwanati wa asnafil makhluqat Ma'ada, Allah ya fifita shi daga dukkanin dangogin dabbobi ya fi su daraja ya fi su matsayi bal ma a cikin su Allah ya hore masa wasu duk da sun kishi yawa sun kishi karfi ƙarfi amma kuma yana iya sarrafa su in ka ɗauki doki ka ɗauki jaki ka ɗauki raƙumi ka ɗauki sa ka ɗauki alfadari Tun waɗannan sun fi ƙarfin ɗan adam sun fi ƙarfin sa amma Allah ka ya fifita shi a kansu ta yadda yake iya tafiyar da su yadda ya ga dama ya kaɗa su yadda ya ga dama ya sa su masa aiki yadda ya ga dama malamai suka ce wannan shi ne tafiyar da Allah ta'ala ya ce wa kuma lafin ala tafiyar neman talafina fiye. haka ragowar ainihin wato ababen halitta kamar tsuntsaye kamar ainihin wato aljanu duk da farisa suka ce a kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato kifi da ɗan adam wannan shine nau'i na uku daga cikin nau'ika na ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato yi wa ɗan adam ana al-imam Fakhruddin Razi alaihi rahmatullah ya yi magana game da wannan tafsir din da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗan adam da shi da wasu daga cikin malamai suna ganin at-takrim da Allah ya ce wa laqad karramna bani adam da at-tafdil da Allah ta'ala ya ce wa qaddamnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila suna ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ɗan adam ne akan dukkan ababen halitta duk wani abun halitta wanda Allah ta'ala ya halicce shi ko ya kasance ainihin wato yana cikin jamada abubuwan da suke sanjararru waɗanda ba su da rai kamar duwatsu da itatuwa matattu ko kuma ainihin wato haiwana a abubuwan da suke na dabbobi da kwaruka ko kuma sa'irin ta kowar ababen halitta wanda aljanu sun shiga ciki har ma ainihin wato jama'a kamar yadda wasu daga cikin ainihin wato malamai suke faɗi suka ce Allah subhanahu wa ta'ala a nan a tafsir da ainihin wato a takrif a da a takrif kamar ainihin maimaitawa ne Allah amma duk abu ɗaya ne karramna da fabbalna suka ce duk Allah ya karrama ɗan adam akan raguwar ababen adam ya karrama shi akan mala'iku shi yasa ya umarce su yi wa annabi adam su jada. ya karrama shi akan aljanu shi ya sa aljanu zuwa kafin suna tsoron ɗan adam ya karrama su a kan dabbobi shi yasa ɗan adam yake iya sarrafa dabbobi yadda ainihin wato ya ga dama wasu kuma daga cikin malamai suka ce a nan a takrim da a abubuwa ne waɗanda suka mabambanta juna a takrim daban a da daban a takrim shi karrama wanda Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam ta hanyar ba shi hankali da tunani ta yadda yake iya rarrabewa tsakanin abubuwa masu kyau da waɗanda suke ainihin wato marasa kyau a tafsir kuma shi ne yadda Allah ya fifita darajar ɗan adam a kan ragowar ababen halitta suka ce abubuwa ne waɗanda suke ba ɗaya ba kowanne kuma Allah subhanahu ta. ta'ala ya yi ba yake cewa rahim Allah wa tabbalahum ala kafirin neman khalaqna tafsila أن الملائكة أخبرت yadda Allah ya ce ya fifita ɗan adam akan kan mafi yawan ababen halitta da akwai halittun da su kuma Allah ya fifita su akan kan ɗan adam Allah ya ce alaka firin liman halakna bai ce wa babban lahun ala man halakna ba domin in aka ce man halakna komai ya shiga ciki ina fata an fahimta ya ce amma sai Allah ya ce ka tsayar dan a nuna ma cewa akwai wasu abubuwan da sun fi dan adam ya fara falala Allah ya fifita su akan ɗan adam Shi shine yake da misali ya ce yace annal malaikata afdalu min ke daga cikin waɗanda a Allah ta'ala ya fifita su akan ɗan adam akwai malaiku ce malaiku sun fi ɗan adam falala Da la'annahum هم المقصودون بالقليل الذي لم يكن ya ce domin mala'iku su ne tane da Allah ta'ala bai sanya ba daga cikin waɗanda Allah ya fifita su a kan karkata. Allah ya ce wa sallahu ala tafsirin liman mafi yawan kan halitta an fifita kan ya ce da amma da akwai tane waɗanda ba su shiga cikin wannan kafin ina fata an fahimta. Ya ce ko da Allah bai ambace su ba inda aka ce kafin ta san akwai kasir kuma akwai kane ba a ce jami'a ba inda gaba ɗaya ne Allah zai ce wa fasallahu ala jami'in mimman halakna tafsila amma ba a ce jami'a ba sai aka ce kasir ya ce kaga wannan ishara ce cewa akwai wasu waɗanda ba su da yawa waɗanda su kuma su ta ɗara kwalalar ainihin wato ɗan adam yace huwa ma fi wal mala'ikatu da ka cewar da Allah ya wasallallahu ala kafirin abubuwan da aka fifi da dan adam yace su ne ababen halitta waɗanda suke ainihin wato ba mala'iku ba yace amma mala'iku matsayin su da darajar su da fifikon su a wajen Allah ya tsara matsayi da daraja da fifikon dan adam wasu daga cikin malamai kuma har wa yau suna ganin tafdil a da Allah ya ce wa faddalnahum ala kafirin jinsi ma'ana jinsin ɗan adam Allah ya fifita shi akan dukkanin wani jinsi na ababen halitta ɗaiɗaikunsu ko kuma ga baki ɗayansu ba wai tafsir ne na matsayi ko tafsir ne na ɗaukaka ko tafsir ne na girma ba suka ce tafsirin jins ne jinsin ɗan adam ya fi kowane jinsi hatta mala'iku yanayin jinsin halittar ɗan adam ya fi yanayin jinsin halittarsu domin su suna kamanceceniya da wani nau'in halitta ɗin saɓanin ainihin wato ɗan adam a ga manajiku suna kamanceceniya da tsuntsaye ta fuskar mai duk suke suna da fuka ciki alhamdulillah alladhi fatara samawati wal ardi ja'ala al mala'ikata rusulan quli ajnihati masna mu ba wa ruba suke su khalqi ma sha. shi kaga suna da fuske tsuntsaye kuma suna da fuske amma yanayin zubin halitta babu halittar da suke zubi kai da kai da ɗan adam in ka ce biri to yana da jela ɗan adam kuma ba shi da jela kaga babu kamanceceniya sai dai yanayin wani kamanceceniya na ɗabi'a wannan ana iya samu da su idan aka so ce ainihin wato tafsirin jins ne a wai tafsir na ainihin wato wani abu malam jamal alaihi rahmatullah ɗaya daga cikin manyan malamai na nahawu kuma malamai na tafsiri yake cewa wa faddallahum ala kathirin mimman tarkuna tafdila al marad taqdir al jins al bashar ala adlas shi ma yana da irin wannan ra'ayin na cewa tafdilul jins yace Allah ya fifita jinsin dan a akan ragowar jinsin ababen halitta waɗanda ba shi ba yace kamar mala'ika yace duk matsayin mala'ika jinsin dan adam ya fi jinsin mala'iku ita ka ta fahimta ya ce da haka Allah ta'ala a nan yana nuna mana ne cewa jinsin ɗan adam ba hatta mala'iku ya fi su sai dai wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan fassarar fassara ce wadda ta yi nisa ba zai yiwu a ce dukkan ɗan adam sun fi mala'iku ba domin a cikin ɗan adam sun da akwai wanda shi ke ba imani da Allah ya za ka ce wanda bai imani da Allah ba ya fi mala'ika Haka ai ba sai yi sai ba zai yiwu a ce haka da haka sai dai abin da zamu mu a nan shine wasu daga cikin jinsin ɗan adam sun fi wasu daga cikin jinsin mala'i ina fata an fahimta kamar yadda jamal alaihi rahmatullah yake bayar da misali yake cewa in aka ɗauki mutane ɗaiɗaikun su wasu sun fi mala'i in ka ɗauki annabawa da manzanni kaga sun fi mala'i matsayinsu ne ma yasa da aka haɗuki annaba adam aka nuna wa mala'ikun ya fi su aka ce su yi masa sujjada kamar yadda muka karanta a baya yace da haka mala annabawa da manzanni sun fi mala'iku daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta su kuma mala'iku su da su ta ɗara matsayi da darajar mutanen da suke ba annabawa ba ina fata an fahimta mutum duk sana'arsa duk nagartarsa ba za a ce ya fi matsayin ainihin wato mala'ika haka kuma salihan bayi daga cikin ainihin wato mala'iku daga cikin mutane cewar mala'iku sun fi ragowar mutane ana nufin manya daga cikin mala'iku kamar ainihin wato jibril alaihi salam kamar mika'il kamar isra’il, kamar malakul kamar malik kamar ridwan waɗannan dukkanin su mala'iku ne wanda nasi ya tabbata ko jibril shine shugaban mala'iku israfil shine mai buta a cikin kafu ko shi shine mai kula da aljanna malik ta zan jahannam ko sai rafiqul asid waɗanda suke kula da ayyukan mu na alkhairi da sabanin haka kaga waɗannan su ne manya a cikin mala'iku fifikonsu da falalarsu ya wuce kowa a cikin mutane in ka cire annabawa amma a cikin mutane salihan bayi da sadiqai irin su sayyidina abubakar irin su sayyidina umar irin su sayyidina usman irin su baqiyatu sahaba su kuma matsayinsu da fifikonsu ya fi ragowar mala'iku ina fata an fahimta su kuma ragowar mala'ikun matsayinsu da fifikonsu ya fi mu mu kuma mutane ga magana ina fata an fahimta ya ka tafsir ne ba da tafsir ko bayan ko wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa faddallahum ala kathirin mimman salakna tafsira mun fifita su akan mafi yawa daga cikin ainihin wato malaiku Allah ta'ala da kansa ya tabbatar da cewa annabawa da manzanni da wasu daga cikin manyan mala'iku sun fi ragowar mutane daga cikin ‘yan adam kamar yadda Allah ya ce Allahu ya saka minal mala'ikati rusulan wa minan na Allah ta'ala shi ne wanda yake zaɓar ‘yan aiki manzanni daga cikin mala'iku da kuma manzanni daga cikin ainihin wato mutane da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ƙasar akan halittu takriman lahu wa karrama shi da ɗaukaka darajarsa da kuma ainihin wato matsayinsa darajarsa ta ɗara darajar wasu kamar yadda darajar wasu ta ɗara darajar ainihin wato kankara sai Allah ya ce يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يؤلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا الله تعالى يتقبل الشواء يوم ندعو كل أناس بإمامكم ranar da za mu kira kowace al'umma daga cikin mutane da shugabansu ko kuma jagoransu. Kamar huciya kitabahu bi lallai a wannan rana dukkanin wanda muka ba wa littafinsa da hannun dama Fa'una fa ulaika yaqra'una kitabahu to waɗannan su ne waɗanda za su karanta littafinsu ba na yi zumamu na fatita kuma ba za mu zalunce su ba ko da kwatankwacin igiyar da ke cikin dabino. wa man kana fi hadhihi a'ma wanda kuma ya kasance a duniya makaho ya makance ya ki ganin gaskiya balle ya imani da ita fa huwa fil akhirati a'ma Allah ya ce to ranar alkiyama ma zai kasance a matsayin makaho wa aballu sabila kuma zai kasance wanda yake ya bace matafarki wanda yake madaidaici Allah subhanahu wata'ala anan yana samu labari ne game da abin da zai wakana ranar tashin alkiyama da yadda kowace al'umma za a yi mata hisabi a gaban jagoranta a gaban limaminta a gaban shugaba. Allah ta'ala sai ya ce yau mana da kulla unasin bi imamihim Allah sai ya ambaci al yauma ma'ana ranar da za mu kira kowace al'umma da ainihin wato shugabanta sai ake wa yawmatin nasba ta kasance mausu bi fi'lun ma'ana akwai aiki wanda aka shafi wanda za a yi takadirin sa misali kamar a ce واذكر يوم ندعو كل كل أناس بإمامهم واذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم هذا سيحدث شافي واذكر ma'ana ka tuna wa al'ummar ka ranar da za mu kira kowace al'umma da shugabanta da jagoranta malamai suka ce al'imam a nan da Allah ya ce yau mana duk kulla unasin da imamihim yana nufin kitabu a amalihim littafinsu na ayyuka wanda ake rubuta musu aikinsu wanda Allah ya ce wa inna alaikum lahafirina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun wannan littafin da ake rubuta ayyukanmu na ɗa'a da ayyukanmu na sako suka ce shine a matsayin imam da Allah subhanahu wa ta'ala zai ainihin wato kira mutane da shi ya kuma yi musu hisabi da ainihin wato wannan imam wasu daga cikin malamai sun samu saɓani game da abin da ake nufi da imam a nan kamar ainihin wato imam mujahid ibn jabar alaihi rahmatullah da qatada ibn za'ama as-sadusi alayhi rahmatullah su suna ganin imam da Allah ya ce yau mana da kullu ulati bi imamihim yana nufin annabin da Allah ya tura musu Allah yake nufi ba littafin su kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana wa li kulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun Allah ya ce kuma lalle kowace al'umma tana da manzo wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tura mata ya kiraye ta zuwa ga addinin Allah ya umarce ta da abin da Allah yake so ya kuma hana ta abin da Allah tabaraka wa ta'ala baya so Allah ya ce wa idza jaa rasuluhu qudiya bainahum bil qist yayin da manzon ya zo musu za a yi musu hukunci wanda yake na gaskiya wa hum la yuzlamuna ba tare da an zalunce su ya ta suka ce imamihim ay rasulihim kowace al'umma Allah zai tsayar da ita a gaban ranar alkiyama kafin ya mata isabi sai annabinta ya zo ya tsaya a gaban annabin za a yi mata hisabi dan annabin ya kasance mai shaida akan wannan al'umma kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa mana cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi waje wa ji'na bika ala ha'ula shahida ya ya kake gani ya rasulullah ranar da muka so da kowace al'umma da mai shaida a kanta da shaida a kanta ne annabin da Allah ya tura mata ina bika ala haula shahida sannan muka zo da kai kai ka zama mai shaida akan al'ummatan ka baki ɗayansu? da haka suka ce a nan? imam da Allah ya ambata shine manzo ba wai kamar ainihin wato littafi yadda wasu daga cikin ainihin wato malamai suka faɗa ba har wa yau wasu daga cikin malamai kamar ainihin wato ahlul hadith sun tafi akan cewa imam da Allah ta'ala ya ambata a nan shine abubuwa guda biyu da annabin da aka ba wa littafin da kuma shi littafin domin annabin zai kafa hujja ne da littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi shi yasa ainihin wato Abdurrahman bin Zaid bin Aslam alaihi rahmatullah yake cewa bi kitabihim alladhi unzila ala nabiyyin min at-tashri' ma'ana za a zo musu da littafin da Allah ya saukar wa da annabi na kuma ainihin wato shari'o'i ba za a zo da littafi ba kuwa dole sai an zo da wanda aka ba wa ina kaka an fahimta A أبو جعفر ابن جرير الطبري عليه Alayhi الله أشكي تفسير السر يا كاو حديثي هو أثر لدى إمام wanda ya kara tabbatar da magana a kan imam bayan annabi kuma yana zuwa da ma'anar littafi wanda wannan fassara biyu da aka samu daga gare shi take kara tabbatar da wannan magana ta ibnu zaid cewa annabin da littafin za a zo da su ga baki ɗaya tunda can ya fassara annabin nan kuma ya zo ya kara cewa littafin kaga annabin zai zo in annabin ya zo kuma ba wai haka zai zo hannu sa kai ba sai ya zo da littafin da aka ba shi. a cikin littafi an ce ku yi kaza ba ku yi ba an ce ku yi kaza ba ku yi ba an ce ku yi kaza ba ku yi ba ga wajen da aka ce ku yi ina fata an fahimta to sai ibn yarib ya ce fa yuhtamalu an yakuna arada hada wa an yakuna arada ma rawahu al-awfi an ibn abbas fi qawli yace anan ma'anar imamihim da Allah ya ce za ka iya ɗaukar ma'anar littafin kamar yadda aka faɗa za kuma ta iya ɗaukar ma'anar annabin kamar yadda wasu daga cikin malamai suka faɗa kamar yadda al'aufi ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas a cikin faɗin Allah ta'ala yau mana da bu kulla unasin bi imamihim ai bi kitabi a'malihim yace ibn Abbas ma ya fassara da littafin ayyukansu wa kaza qala Abu al-Aliya wal Hasan wa Dhahhak yace haka Abu al-Aliya da Imam Hasan al-Basri da Dhahhak alaihim rahmatullah suka fassara yace wa hadha al-qawl huwa al-arjah yace wannan maganar ita ce kuma maganar da ta furin cewa Allah zai kira kowace al'umma da littafin ayyukansu ya musu fitsari sannan annabinsu ya zama shaida akan wannan kafircin da laifin da suka aikata shi yasa Allah ta'ala yake gaya mana tun ya tabbatar da cewa littafi yake nufi a nan ya ce wa kulla shay'in mu fi imanin ke? Allah ya ce kowace abu da mu aikata ne ko mara kyau ne a sainahu Allah ya ce mun tattare shi mun kiyaye shi bi imamin mubin a cikin wani imani wani littafi wanda yake da kaga kenan imamun mubin anan kitabun mubin kamar yadda can aka ce wa kuwa yau ma nad'u kullu unasin bi imamihim ay ma nad'u kullu unasin bi kitabihim ina fata an fahimta وقال تعالى الله تعالى كما يقال شيوا ووضع الكتاب فترى المجرمين mushfiqina mimma fihi a wannan ranar za mu watsa da tattafai na ayyukan bayi kowane bawa littafinsa na ayyukansa za a watsa a kan iska kowa kuma zai riƙe nasa fataran mujirimi na mushriki na fi Allah ce za ka samu mujurumai masu laifi in sun karɓi littafin sun rikice sun rufe suna cikin tsoro da fahimci. wa suna cewa ya wailana ko ya wailatana sai can mu fir da rayuwar da muka yi ba ni fita wannan wani irin littafi ne wanda ba shi da sirri la yubadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wani irin littafi ne wannan baya koye babban aiki ko karamin laifi sai ya rubuta komai wani irin littafi ne wannan dai ba shi da sirri sai sa wannan magana Allah ya ce wa wata juma'a ne fadira sun ga duk abin da suka aikata an gabato musu da shi babu abin da aka koye musu ba abin da aka rage ba abin da suka aikata ba abin da aka kara shi sa Allah ce wala yazlimu rabbuka ahada kai ubangijinka baya zalunta kowa ya ka anan wannan ayat ita ma tana ƙara nuna mana cewa imanin anan da Allah ya ambata yana nufin littafin da za a kiyaye wa bayi ayyukansu haka a cikin suratul jafiya Allah ta'ala ya ce wa tara kullu ummatin jafiya kullu ummatin tud'a ila kitabi al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun Allah ya ce a wannan ranar za ka ga kowace al'umma an tayar da ita kowace al'umma kuma za a kiraye ta zuwa ga littafin ta za a ba ta littafin ayyukanta wanda ta aikata Allah ya ce al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun a yau za mu ba ku sakamakon abin da kuma kasance kuna aikatawa a duniya bayan an ba kowa littafin da ce su ce hada kitabuna yanfiqu a aikin haqq Allah ta ce wannan shine littafin mu wanda ba kiyaye ayyukan zai kuma yi muku littafin zai muku bayani da kanku zai gaya muku gaskiya ta yaya littafi zai da gaskiya wasu daga cikin malamai suka ce Allah ne zai ba littafin kansa da kansa dama ya karanta kansa littafin da kansa zai dinga karanta wa mutum ce abba abdalla kwana ranar za ga watan kaza kayi kaza kayi kaza ranar kaza ga watan kaza kayi kaza kayi kaza littafin da kansa wasu kuma malamu suka ce a'a su ne za su karanta littafin da kansu kamar yadda Allah ya ce itra kitabaka ka fadi nafsika yawma alayka asiba ka karanta littafin ka da kanka yau kai za ka yi wa kanka hisabi da kanka wannan kuma shine abin da ya farin jari da kafara cewa littafi za ku karanta abin da ke cikin littafin ku da kanku ce ranar kaza ga watan kaza nayi kaza nayi kaza da kai na yi kaza nayi kaza sai ka gama karantawa sai kai wa kanka hisabi sai kai wa kanka hisabi kai ka san ina za ka ce ka. shi yasa Allah ya ce bal insanu ala nafsihi basira kowane ɗan adam a wannan ranar ya fi kowa sanin waye shi ya fi kowa sanin ina ne ya dace da shi wani ya san cewa a wannan ranar wuta ce ta dace shi duk yadda za ka yi a kan ya fahimci cewa akwai rahama zai tafi aljanna kuma ka fahimta shi sa ce wa ce walau alqama afira duk irin kudirin da zaka bashi da irin yankan hanzarin da zaka yi masa ka bashi mafaka ba zai yadda ba dan ya san me yayi Allah ta'ala ka kare haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malu sani mu dinnan mun karance muna rubuta duk abin da kuke aikatawa babu wani abin da muke rubuta ba shafewa in sun yi rubuta ba abin da yake kasa duk mun riga mun kiyaye ainihin wasu, komai to wannan baya cewar za a zo da littattafai kuma baya kore cewar za a zo da annabawa domin bayan kowane mutum an ba shi littafinsa kuma sai annabinsa ya zo kafin Allah ya tabbatar da hukunci kamar yadda a duniya ba a yin judgment sai kana da lauya in ya yadda ya yadda in bai yadda ba ya yi fil to ranar lahira annabi ne lauyanka amma zai tsaya masa ne akan gaskiya ba tsaya ma akan karya ba da aka cewar ga littafi ya kiyaye duk abin da kai mai kyau da mara kyau ba kuma zai hana Allah ya zo da annabawa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato bai bayyana ba annabi zai saka cire da akan gaban masa waɗanda suka yi imani annabi zai ce da sun yi imani waɗanda suka kafirce zai ce sun kafirce ba Allah ta'ala zai labarta masa komai samu a cikin Allah ba zai bayyana masa ba game da al'ummarsa a lokacin rayuwarsa ya san ya suka imani ya san waɗanda suka kafirce haka bayan barinsa duniya ma kuma Allah zai gaya masa ga waɗanda suka imani ga waɗanda ba su imani ba ranar alkiyama da ka fi tsaya ya yi shaida a kansu shi sa Allah ta'ala ce wa ashrafatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi alkitabu wa ji'at an-nabiyyin wa shuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila yuhaq Allah ce wa ashraqat al ardu bi nuri kuma za mu tafiyar da ƙasa da hasken ubangijin wannan ƙasar da muke tattala a kanta Allah ya ce za mu tafiyar da ita za Allah ya ce za a nannaɗe ta kamar yadda kake nannaɗe ta bar in ka daga za a ƙasa a tafiyar da a zo da wata ƙasar wadda ba wannan ba wadda ba a a haka sama ita ma za a tafiyar da ita shine Allah yake cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa baradu lillahi al-wahid ranar da zamu canza wannan kasar da kuke gani mu tafiyar da ita mu kawo wata wadda ba ita ba ita ma sama mu tafiyar da ita mu kawo wata wadda ba ita ba sannan mu tarkata ku mu kora ku ku tafi zuwa ga alwani mai kasa subhanahu wa ta'ala idan haka Allah ya ce wa rubi alkitab kuma ba mu watsa littattafai za a watsa su akan iska masu farin littafi suna ganin nasu zai zo inda suke Allah ka samu daga ciki su karba da hannunsu na dama masu bakin littafi Allah ka tsare mu kuma shi ma zai zo har inda suke baka isa ka ce gana wajen na gano da sunana a ciki baki ne bari tsalle in kamo wani bari na wani ba baka isa ba tana tsaye littafin zai zo da kansa ya san waye ne shi الله تعالى وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق باء المسلمون في جزاكيا وهم لا يظلمون بعد أن انزال الجسور في سورة النساء كيف كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله الحديث Allah ya ce ya kake gani ya rasu ba? ranar da za mu kira kowace al'umma za mu zo da ita da mai shaida a kanta annabinta sannan mu zo da kai da mai shaida kamar shi mai shaida a kansu gaba ki daya Allah ya ce yau yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasul a wannan ranar waɗanda suka kafirce wa Allah suka kafa wa manzan da Allah ya tura musu za su buraci lautu sauwa da kimun ina ma Allah ya mayar da su kasa a jere ka su ba su zama da tsaya. Allah ya kuma na hadita Allah ya ce a ranar kuwa wani abu zai zance da zai kuya ga Allah subhanahu na ta'ala ya haka malamai a da suka rinja al-muradu da imama a da ya ke nufi da imam ne kitabul a'mal littafin ayyukan bayi shi sa Allah ya ce yau mana du'u kullu ulatin da imamin ranar da za mu kira kowace al'umma da mai shaida a kanta shi ne littafinta wani uciya kitaba hu biya mini hika ula'ika ya faru na kitaba da aka ba wa su da hannun dama Allah ya ce za su karanta su a wannan lokaci cikin farin ciki da annashuwa domin za su ga abin da suka aikata na kyawawan ayyuka a wannan rana a cikin littafinsu za su so su buɗe su karanta kamar yadda Allah ta'ala ce wa amma man utiya kitabahu bi yamini wa yaqulu ha umqra'u kitabiya la ce kaga wanda muka ba littafin sa hannun dama zai ce da yan uwansa da dangi da abokai ha umqra'u kitabiya ku zo mu a ku tayar karanta littafi ku zo ku gani abin da nake gani daidai da ya gigice ya rube saboda ya ga rahmar Allah cike a cikin littafin ya ga tarin lada mai yawa sai ya rikice ya gigice ke haɗu mutsara kitabiya ku zo ku tsaya da dubawa in ne ba nan to an nemo lafi kitabiya shi wallahi na yi tunanin zan sha wahala da kitabi zan haɗu da kitabi zai wuya zan tunanin da can zan ƙetare ban ma yi tsammanin zan wuce ba amma ku duba ku gani ga sallah ta Allah ya ce ta cika ga azumi na ya cika ga umarni da kyakkyawa ga karatun Qur'ani ga sadaka ga ga ga ga ka ku mutsara kitabiya ku zo ku tsaya da kitabi Allah ta'ala ya ce Fahuwa fi rishe ta radiya to wannan zai kasance a cikin rayuwa wadda take jiya, cikin ra'amar Allah da aljanna ta Allah ta samu a ciki Allah ta'ala ya ce wanda kuma ya ainihin wato karfi littafinsa da hannun hagu shi kuma wannan zai yi nadama da dana sani wa amma man ta kitaba hu shimali wanda aka ba littafin shi da hannun hagunsa fa ya zai ce ya laita ne ɗan uka kitabiya kai tuna ina ma ne ba abin littafin ba ina ma a ce littafin nawa ya fata a littafi a duniya ne fayil yake fata a duniya ne in an so a yi magarin nan sai a ɗauki fayil ɗinka a ce fayil ɗinka ya fata kuma a najeriya wa zai magarin nan ba wanda ya ce a kan da fayil ɗinka a nan duniya shari'ar duniya ne in kana da ƙarfi in an kai karar ka kotu ka tabbatar ba ka da gaskiya sai ka je ka haɗa baki da prosecutor da registrar ka biya su a sace fayil din a zo neman duniya a ce fayil din ya bata a gaba ba fayil ba shari'a ce <laughs> to amma a lahira sai dai ka ci hakan ka ce nan buɗe kitabiya ina ma dai ba a bani littafin ba ina ma a ce littafin nawa ya shiga rububi ya fata kaga kuma Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da zai fita a wajen Allah subhanahu wa ta'ala za a yi wanda yake na gaskiya wancan ya tafi littafin su da hannun dama yana farin ciki yana murna Allah zai tafi a cikin aljanna amma wanda ya karɓa da hannun hagu fa yana cikin tabewa da hasara amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira masana ce wanda aka ba wa littafin sa bayansa hannun abu sai an zira hannun ta cikinka ya fito ta baya ta haka za ka tafi littafi shi ne wa a baya a sauka ya da kusa zura shi da sannu zai fara kiran na shiga uku na lalace na tafi na yi asarar rayuwa rayuwa ta bata amfana mu komai ba wa suna sa'ira na ce kuma za mu tashi a wutar sa'ira kila a duniya mai mulki ne kila a duniya mai kuɗi ne kila a duniya mai matsayi ne mai yawan kyaya hula an anni maliya halaka ni sultaniya ce dukiya ta ba ta min amfani komai ba ba ta tsina namun komai ba an yi amfani da ita wajen yin da'a ga Allah ba ban yi amfani da ita wajen taimakawa masu neman taimako ba ban yi amfani da ita wajen yayewa masu damuwa da su halaka anni sultaniya matsayin da Allah ya bani ban yi amfani da shi ba ya halakar da ni na zalunci al'umma ya kauye musu haƙƙi la kai ce ku duhu ku hullu kama shi ku ɗaure shi kun mal ba sallu sannan ku jefa shi cikin wutar jahim kun mafi silsilatin darbuha ila zira'an fasluku na je sannan ku kawo sasari wanda tsayinta ya kai zira'i saba'in tsaka so saba'in tsayin sarkar da za a ɗaure irin waɗannan a dinga zira a wutar jahannama kamar yadda ake zira guga a cikin rijiya a wannan ranar Allah zai hisabi ne na gaskiya da gaskiya ba zalunci shi yasa Allah ya ce wala yuzlamuna fatila ba za a zalunce su ba ko da fatan fatin fatil abin da ake nufi da fatil shine in ka samu dabino ka buge shi a tsakiyar dabino za ka ga wani abu kamar zare mai ɗan kauri haka ana gani wannan abin shi ne fatila akwai kuma nasira shi kuma in ka buɗe kwallon dabina za ka ga wani samfarin abu daga ɗan sama sama a gefen Allah A san shi shi kuma shi ne na tsira fari haka man ƙwayan ajeru shi ne na tsira an gane wasu kuma daga cikin malamai suka ce fatis bayan wannan igiyar ta cikin dabinon ba ina wani kamar a leda da ake gani ta makale a jikin kwallo ta makale a jikin dabinan idan an buɗe ta eh fari tana take shi zai dauke iska zai dauke shi shine fasila to ko da kwatan kwatan wannan Allah ba zai zalunce ka karshen adalci ne kenan in an zalunce ka wannan me za ka an zalunce ka idan a nuna maka babu zalunci a wannan ranar la zulmal yau Allah ya ce babu zalunci a wannan ranar hadisi ya tabbata a cikin musnad na ainihin wato al-Bazzar alaihi rahmatullah daga Abu da Allah ya kara mishi yarda yake cewa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi magana yayi tafsirin wannan aya fadin Allah ta'ala yawma nad'u kullu unasin bi imamihim yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana bayani karkashin wannan ayar yake cewa yud'a ahadukum fayu'ta kitabahu bi yaminihi manzo Allah ya ce za a kira wani daga cikin mutane ranar alkiyama a bashi littafin a hannun dama wa yumaddu lahu fi jismihi wa yubayyadu wato? manzo Allah ya ce in an bashi littafin a hannun dama sai ya sa littafin a kirjinsa ya matse abin sa sai Allah ya haskaka fuskarsa ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة تتلعلع Allah ya ce Allah zai sanya masa wani abu crown a kansa na lu'ulu'u yana kalli yana ɗaukan ido ina ke ila na homin bayan jin. in an sa masa wannan kambu an ba shi littafin sa fuskar sa ta haske sai ya tafi wajen ƴan uwansa da abokansa da danginsa da aminansa sai su hango shi daga nesa su hango shi suke gawa wani nan ya taho fa ya kunu da su ce Allahumma ina bi hada ya Allah ka ƙara so mana da wancan ya zo mu gashi mana kuma ta samu nutsuwa mu ji daɗi a cikin zuciyarmu wa barik lana fi hada Allah ka sa mu samu albarka irin albarkan wancan mu samu daga gare irin albarka da ya samu fa ya'tihim fa yaqulu lahu Allah ya ce sai ya zo wajen su sai ya ce da su abshuru ine muku bishara fa inna li kulli rajulin minkum mithla hadha ku sani kowa a cikin ku zai samu irin wannan matsayin da na samu ana ƴan uwarsa a nan da dangi na nufin waɗanda suka yi aiki na gari irin ta ya ka in ya zo zai musu bishara ya ce ine muku bishara kowa a cikin ku Allah ta'ala zai yi masa irin wannan girmama wata Allah subhanahu kuma ta'ala ya masa Allah ya ce wa amma amma kafiri تراه أصحابه فيقولون في سيكون هو سواء أي كثير الله تحوّل إلى حديث بني سيسو شيء نعوذ بالله من هذا الله كتاري مكمائر وانشا أو من شر هذا الله كتاري من شر وانشا كان دنو وانشا تقبع الخير أتعرض الشيء الله كتاري من شر الله Allahumma la ta'tina bihi ya Allah kar ka sanya wancan ya zo inda muke fa ya atihim amma saboda irin aikin su daya sai ya zo inda suke fa yaquluna la fa yaquluna tabuci Allahumma akhzili ya Allah ka kunya kashi fa yaqulu shi kuma sai ya ce aba'adakumullah Allah ya nisanta ta da rahmatsa fa inna li kulli rajulin minkum mithla hadha iskar ku kowa sai ya haɗu da irin wannan wulaƙancin da haɗu da shi haka lamarin Allah ya ce. Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mumini zai haɗu da muminai ɗan uwarsa ranar alƙiyama zai musu bishara da girmamawa daga wajen Allah kafiri sai haɗu da mujirmai ɗan uwansu zai musu bishara da ababa da zargin Allah subhanahu wa ta'ala za su tsine masu zai tsine musu su dama ɗan wata tsine ne ya ce tsakaninsu mu kuma aminci ne سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين تحيتهم يوم يلقونهم سلام ويوم الجنة وقلم مقيدي سلام سلام سلام سلام اللهم سلمنا في الدنيا والآخرة أما سوكا فريسة كلما دخلت أمة لعنتهم فتحة كل جواتك وقعت وقع تشغوتها كيف تسيني وتسكيني سلمت شيني أما تسيني amsawar su kuma kuma Allah shi ne zan masifar ta kai Ta tara su fi haka ne Allah ya ce aske mun gama tattara su gaba ɗaya mun gama haɗa su a wuta qalat ukhrahum li sai wasu daga ciki su ce da wasu rabbana haula ya adalluna ya Allah waɗannan su suka fatar da mu a duniya suka sa muka ce ma muka biye wa zuciya A asihim azaban da'fan min an ya Allah ka ninka musu azaba yankin ba ninki su wuta ya Allah ya ce qala da kullum zai bi'fun wa na ta'ala mu ai abinda ba ku sani ba ne da su din jinnin nan ka musu azaba ba Allah ka tsare mu daga wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man kana fi hadhihi a'ma wanda kuma ya kasance a duniya makaho ne Ba ana yaƙi ganin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yaƙi yin imani da su ma za mu kai shi. Ta da shi a matsayin أما Yadda مكافو ga gaskiya ba a duniya? haka a lahira ma Allah zai fatar da shi wa aqallu sabila a fatar da shi daga tafarki wanda yake na daidai na rahama yadda a duniya ya fitilce wa Allah ya yin imani haka ranar lahira Allah zai makantar da shi makanta ta ido wasu daga cikin malaman sun ce makanta ta ido Allah ta'ala yake ne a ranar lahira a duniya kuma masanta ta zuciya wanda ainihin wato bai ga ayoyi ba zuciyarsa ta rufu ta yin imani ranar lahira Allah zai tayar da shi a matsayin ainihin wato makaho wanda yake baya gani shi yasa Allah ta'ala yake gaya mana akwai irin waɗannan in an tayar da su ainihin wato makafi faman a'arba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal a'ma قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال a أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم توصى Allah ce wa man a'rada an zikiri. Lallai, dukkanin wanda ya juya baya ga bare ambatona yaki yin imani yaki yarda da annabawa da manzanin da muka aika zuwa gare shi yaki yarda da su ya juya mana baya ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا Allah ce a duniya zai yi rayuwa ta kunci ba yalwa wadata ba farin ciki ko da Allah ya ba shi arziki saka ga baya jin daɗin rayuwa sai an jarrabe shi da wani kunci da baki ya mace a'ama kuma za mu tayar da shi ranar alkiyama a cikin makafi waɗanda ba sa gani ana zai ce rabbi ya ubangiji lima ashirta ni'ama dan ne za ka tada ni a matsayin masahu wa qad kuntu basira bayan a duniya da ido na ina gani yaya kuma nan lahira za mu zo a mayar da ni ka kada sai Allah ya ce da shi kazalika na ayatuna fi kamar aka muka zo maka da ayoyin aka dinke ma a ane ma gargaɗi amma ka barta da su ka yin imani ka yarda ka ki wa'azantuwa ka jin tsoron mu wa kazalika ba tusa na ka kai ma yau mun manta da kai ba mu ma ya san da kai ba ka je can ka fara wallahi babu masifar da ta wuce Allah ya manta da kai ba wai an manta da kai din bane ba a'a an gane lamarin ka ne Allah baya mutuwa Allah baya mutuwa haka ana so a nuna ma munin abin da kai na mantawa da ayoyin Allah ne ka ji a ranka yadda ka mata ko kai ma yau kamar an manta da kai ba za a saurare ka ba la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim Allah ba zai magana da irin waɗannan mutanen ba ba zai tsarkake su ba ba zai kalle su ba kuma zai musu azaba da yarda Allah ta'ala ka kare mu abin da na faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu yaran baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mun yafe mana baki daya wa bi haka kadu kifaya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka asusun mu na marayu yan uwa dai suna kokari Allah ya saka musu da alkhairi amma dai hausa yana cewa kogi baya ɗin daɗi. yadda kogi ya kai ga cika ko yana ambaliya in aka yi ruwa zai kara ɗaukar ruwa domin namu kogin na marayun bai ma cika ba ban kana yin ambaliya to da haka ga yan agaji na suna zagawa kamar yadda kuka saba taimakawa dai kar a gajiya a ci gaba da taimakawa dama watan alkhairi ne watan taimakawa ne Allah ta'ala ta karɓa da da zare mu Allah ta'ala ka ba mu kyakkyawar zuciya ka za mu gaji ba za mu ta taimaka wa waɗannan yara nata Allah ta'ala ka taimake mu kamar yadda muka taimaka ta amfanar da mu da abin da muka bayar وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته